وعلى حب الخير وعلى ترك المعاصي وعلى حب الطاعة وعلى بغض البدعة بكل أشكالها وأطيافها بهذا الشيء قد يكون قد وفيت الأمانة التي هي عليك قال تعالى في سورة التحريم من الآية السادسة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عن الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر ويفعلون إيش ما يمرون إذا إذا أردت أن تشكر نعمة الولادة يا أخي الكريم لابد أولا أن تعلم أن الولادة نعمة من الله رب العالمين والنعمة لابد من أن نشكرها وإن كنا غير قادرين على شكر النعمة قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان ظلوم كفار كما في سورة إبراهيم وكذلك في سورة النحل لكن بقدر الاستطاع هل ذهبت بولدك مثلا إلى إلى الكتاب كما يقولون في الزمان القديم الكتاب والمعلم والمدرس والمهذب والمربي وقلت له أيها الحافظ لكتاب الله أرجو منك أن تحفظ ولدي كتاب الله وأنا قطعت أن أدفع لك كل ما تريده مني لأننا نرى كثيرا من الناس ينفقون الغال والرخيص في تعليم أولادهم العلوم البوكوية إن صح التعبير أو العلوم الزمنية كما يسمونها هناك علم بوكوي وهل هناك علم زمني كل العلوم من الله رب العالمين بيولوجيا فيسيولوجيا كل إيه إيه هذه من كتاب الله رب العالمين إلا إذا تركنا وتقاعصنا إذا تربية أن تعلم ولدك أن يوقر أمه التي ولدته أن تعلمه حب النظافة تقليم الأظافير غسل البراجيل نطف الإبط حلق الآنة التسوق إلى غير ذلك يا عباد الله من الأشياء التي تأخذ بأيدي أولادنا إلى الخير ثم لابد أن تحذر الأولاد من الكبر لا تكون متكبرا لأن من تكبر كسره الله رب العالمين علم أولادك التواضع قال لقمان لابنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرها شوف لقمان في وصايا اللقمانية ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرها انك لن تخرق الارض في ايه اخرى ولن تبلغ الجبال طولا في آل إمران يعني في سورة يعني إسرائيل لابد أن تعلمه أن تأخذ بأيدي ولدك مثلا إلى البوادي والقرى والأرياف تذهب به إلى العمومات وإلى الخالات حتى يكون على علم أن هذا الرجل أخ كبير لوالدي هذه السيدة أخت كبيرة أو صغيرة لأمي لا بد من كل هذه الأشياء تربية إسلامية ثم ينبغي أن يكون لولدك نصيب من التعليم وأقصد بذلك مثلا أن تخصص مرحلة لولدك أن تلقنه آيتين كل يوم يا والله آيتين حفظ آيتين لأنه يفتخر بذلك إذا قلت يفتخر ليس الافتخار للمضمون ولكن منعش يقول إن والدي رحمة الله عليه هو الذي علم القرآن هو الذي حفظني كتاب الله هذا إنه منقبة وليست منقصة منقبة ليست منقصة ثم الشيء الآخر لشكر نعمة الولادة أن تعلم ولدك الحرف والمهن الحرف عندنا في بلاد الحوصة ما أكثرها الدباغ حرفة من الحرف الحدادية حرفة الزراعة نعم كل هذه الأشياء وغيرها من الحرف التي كأننا أمتناها ولا ينبغي حتى لا يكون ولدك كلا على مولاه يتصول ويسأل الناس وتفتح له كل فرصة ليتعلم ليرتقي إلى أعلى الدرجات العلمية حتى يكون معتمدا على نفسه بعد الله رب العالمين ولكن لا تتعلم فقط بغية جلب النقود لا لا لا لا وإنما نيتك تكون صالحة من أخلص النية لله رب العالمين أخلص الله له كل شيء إن شاء الله تبارك وتعالى عباد الله اليوم نعيش في أوقات حرجة نرى التربية ضعيفة في بيوتنا لابد أن يكون الوالد على علم بأن التربية للأولاد ليست مسؤولية ملقاة على كاهل الأم فحسب لا لا لا لابد أن يتعاون معا الأب يلعب دوره وكذلك الأم تلعب دورها على أساس قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى إن اليد الواحدة لا تكفي ثم لابد أن تراقبوا الألعاب الكمبيوترية ألعاب المركبة بالكمبيوترات كمبيوتر جيمز الألعاب الحاسوبية إنها والله تذهب بأوقات كثير من أولادنا وأنت لا تعلم وكذلك الأفلام حتى البرامج المذاعة في الراديو والإذاعات لابد لكل والد أن يكون متحكما وكذلك الجوالات بأيديهم لابد من المراقبة تراقب ما في داخل الجوالات والله قد تفاجأ بما ترى قد أقول قد تفاجأ قد تفاجأ لابد من ذلك ثم لابد أن تراقب من هم الأصدقاء لأولادك من هن الصديقات لابنتك وأنت لا تدري أيها المسكين داخل البيت وهناك واحد يريد أن يدمر عليك بيتك ويخربه عليك لذلك يقولون إذا كنت في في أمة فرعها إذا كنت في قوم فصائب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي المرء إلى تسأل وصل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بردة عن أبيه أبو الأشعري وهو حديث أخرجه البخاري مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا إذا أنت وزوجتك كالبنيان في تهيئة الجو لأولادك في داخل الأسرة وهكذا إذا خرجوا والله الذي لا إله غيره إذا ربت الأسرة ابنها وخرج إلى أمريكا وأوروبا أي مكان ليتعلم سيذهب صالما ويرجع صالما بإذنه تعالى أما الذي لم يربى تربية إسلامية حتى لو ذهب إلى المدينة النبوية ماذا يجني إذا لابد من التربية حتى نشكر نعمة الولادة ونعمة الإنجاب نسأل الله الألي الكريم العظيم الجليل الرؤوف الرحيم أن يهبنا تربية إسلامية طيبة ويجعلنا من الذين يربون أولادهم حتى ننال رضا ربنا وخالقنا إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين tabbata ga Allah mai jibintar lamarin bayansa nagartattu kirkaka daɗaɗa Allah ka samu na cikinsu tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad babba ɗan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa da dukkanin iyalan gidansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ran tashin alkiyama Allahumma amin yan uwa masu girma magana kullum muna jaddata akan taqwa taqwa taqwa taqwa tsoron Allah domin shine mafita daga kowane irin hali da muka samu kanmu ciki kafin na je ga fassara hudu ba ta ka ɗauki misali saboda ashe'u bi shay'in yuzkar kwanan nan aka ce an mayar da birnin Kudus Jerusalem capital din israil duk mai imani wannan ya so sa masa rai saboda ba ta tsaya a kan kaɗai ba a akwai ab'at abuwa masu zurfin gaske ɗaya daga cikin manyan malaman mu Allah ji kansu al-Allamah ibn Uthaymin Abu Abdurrahman Allah ji kamalan yake cewa yau larabawa kafin ƙasar filistin ta koma hannunku sai kun aje larabci ku koma zuwa ga musuluncin da ya karbo filistin ya ba musulunci amma lokacin da kuka ce wai a da larabci ne uruba arabism musulunci ba shi da ruwa za ku bata lokacin ku ne ya yi daidai da maganar sarkin musulmi umar ibn al-khattab a lokacin da umar ya je karbo mabudin al-aqsa ku karanta tarihi da kyau ai daga madina dabba ya hau ya tafi al a lokacin bilad sham tafiyar da inda zaka kinta ta tafi daga maiduguri zuwa lagos ba kuma a mota ya tafi ba a dabba ya tafi kuma sai ya tsara ya ɗauki ainihin taguwa ya ce da yaron shi zo ka hau taguwan nan saboda su can musulmi a can alkudus kafin su karbi kiɗin wurin wanda ke wakiltan daular byzantine safaronius ya ce da su mun karanta a littattafanmu wanda za mu ba shi wannan mabudin wannan wuri ya dukulu alaina mashiyan wa gulabu rakiba zai zo mana yana tafiya a ƙasa yaran na kan dabba shi ke jan yaron kuma shi ne in ka so ka ce commander in ci na wannan lokacin ya mafi haka sayi na Umar ya tsara ya ce da yaronsa ka hau dabba mu ce in jaka yaron ya ce sarkin musulmi in jaka ce ya ka za'i la ilaha illallah da tawadu da bin Allah da taqwa da kankame Allah suka tsira me muke ciki a yau hasbunallahu wa ni'mal wakil da haka jinin mu ya zamanto mai araha yau mutunci mu zama mai saukin ci mun saki manhajin mu ne mun saki hanyar mu ne muna ta kwazar-kwazar da kujuba kujuba Allahul musta'an sai zamanto daidai lokacin shigon sayyidina Umar shine yake ƙasa yaron na sama akwai sahabbai wajen guda biyar har da Abu Ubaida a lokacin ba kuma cewa suka yi ya Umar da Allah ga yanda muke so ka shigo ba ballantana ka ce an yi fon ba ai ba wa kana amrullahi qadaran maqdura wa kana amrullahi maf'ula duk al'umma in tana son ta yi claiming ɗin mutunci tana koma zuwa ga magabatanta na ƙwarai ne ɗaliban tarihi cikinku kun sani akwai abin da ake kira a tarihin turawa renaissance a european history renaissance renaissance an yi ne daga ƙarni na goma sha hudu zuwa goma sha shida lokacin da suke kira da classical models a italy aka fara suka ce bari su mayar su koma zuwa ga ci gaban kakanninsu rumawa da girkawa da suka girka masa civilization da muka zo muna kafafa da shi a yau shi sa wani malami ke cewa istar al-gharbu bil madi fa arshadahu wa nahnu kana lana madin nasinahu nake cewa kafin da je ga ba, ita ma bangaren ba ce wannan din sayyidina Umar sai gashi ya bayyana a ƙasa yaran suna sama bisa bai suka yi kabbara shi kansa shugaban sai ce ha huwa za qad jaa laqad qara'na fi kutubina anna alladhi yatasallam mabati yadkhulu alaina mashiyan wa ghulamuhu rakib wanda zai karbi kidin al-aqsa zai shigo mana nan a kar yaron shi na sama gashi nan ya tabbata shi ne to a daidai lokacin sayyidina Umar sai ya sauko yana kuka ya shiga masallaci ya salla a lokacin ma kusan coci ne a cike A arda kullu halillah to a daidai lokacin sai dabbar da suka hau sai ta shiga cikin gwata Umar ya tufafinsa ya shiga cikin kwatar ya janyo ta Abu Ubaida ce haba sarkin musulmi ka zo a ƙasa ya isa in za a ce kuma ka shiga cikin kwata li yadhaka alaina ha'ula'il a'ajim sai mana dariya sai ce wallahi ya aba ubaida law gairu ghayruka la anza'tuhu min maqamihi inna kunna azalla qaumin fa'azzana Allah bil islam wa kullama ibtaghayna al izzata fi ghayrihi athallana Allah hada huwa shahid yace mu ne jama'ar da ba kowa muke ba Allah ya daga mu da musulunci shine point ina duk lokacin da muka nemi ɗaukaka da ƙabilanci da waye da waye muka bar musulunci sai Allah ya aje mu da dabaru to kusan shine fa abin da ke faruwa yau an yi zanga-zanga an yi kaza eh, me zai faru yakin 67 me ya faru da suka kwace golan heights me ya faru kai ka san ibn hajar al-asqalani ko ka san al-asqalani an danganta shi zuwa ga garin asqalan ne asqalan yanzu aka tana isra'il suna kiranta ashkelon اللهم ردنا إليك ردا Jamila. ‘yan uwa masu girma hutuba na da taken gode ma ni'imar haihuwa haihuwa ‘yan uwa iri biyu ce akwai haihuwar da ake alfahari da ita akwai wanda mai mutunci ba alfahari da ita Nana maryamu Allah ya ƙara mata aminci kaga lokacin da mutum baligi ya tsaya gabanta sai ta ji tsoro yace ai ni ba mutum bane ni manzon ubangiji ne miki baiwa sai ce li ahaba laki kaga baiwa miki baiwan da na kirki mai ta ce ta yaya zan samu haihuwa walam yamsasni basharu ɗa namiji bai taɓa shafata da aure ba ta ka jahewa ta farko ke ta hanyar aure walam aku baghiya kuma ni ba karo ba ce ashe in ma wannan haihuwar in ma wancan to ni ba aure na yi ba ni kuma ba lalatacciya ba ce ya gaya mata haka Allah ta'ala ya nufa kuma abin da ya faru haihuwa ashe duk mutum aka ce ya yi aure shekara ɗaya biyu uku ba labari sai a fara ce ya ake ciki ne sai ga an fara damuwa saboda daga cikin manya-manyan dalilan da yasa ake aure bai tabbata ba tukun kashin bayan madaran lagwaiduwar kwanduwar bata zo ba tukun har ma in ba a yi sa'a ba ba kai zuciya nesa ba sai ga ya zama dalilin mai amma raba auren saboda ba ta haihuwa to amma Allah ta'ala ya faɗa a cikin shura yace yana baiwar ƴaƴa maza ga wanda yake so farko mata tukun yace yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir wani ya bashi mace wani maza zalla wani kuma ya hada masa wanda ya ga dama ya hana shayarwa to in aka kawo wannan azuci babu dalilin damuwa a ci gaba da zagon gana colleges ai ta neman shawara amma sai abinda Allah yake so zai faru ko shakka babu da haka annabin Allah zakariya kaga ya roki haihuwa sai ce habli min ladunka waliya habli yace Allah ka yi min baiwa ashe haihuwa baiwa ce dan yace fa habli Allah ya faɗa kuma game da zakariya har yau a cikin suratul anbiya yace wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja mun masa baiwar da yahya muka yi masa kanikancin matansa saboda ta kai shekarun da ba ta haihu ba likitoci na cewa akwai abin da suke kira menopause period mace in ta kai shekara hamsin sun ta dina haihuwa to amma wa Allah ala kulli shay'in qadira shekara ɗari sai ka haihu Allah ya ga dama annabi zakariya a lokacin ya kai shekara ɗari da ainihin ashirin ko bari ba taɓa yi ba amma Allah ya bashi abinda nake cewa ya ce kai min baiwa a shahiwa baiwa ce annabin Allah zakari annabin Allah Ibrahim Allah ya kara masa aminci a suratul safati aya ta ɗari daidai me ce. rabbi habli min salihina ai habli yace kai min baiwa daga nagari sai Allah ya masa bishara da ɗa gulamin halim dama guda biyu ne alim suka ce isa halim annabi ismail shi ismail din nan fa sai Allah ya ce mafalan ma balagha ma'usai qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara ya kai ɗana na gani cikin bacci Allah ce in yanka ka la ilaha illallah an ba shi ɗin amma ga jarabawa sai ɗan ya ce baba aikata duk abin da aka umarce ka Zaka same ni in Allah ya da mai haƙuri sai malamai suka ce ba dan yana da tarbiyya ba da bai miƙa wuyansa a yanka ga ubansa ba yi alkawari kaga tare da baiwa ne amma kuma ga jarabawa shi yasa Allah ya yabe shi a cikin suratu Maryam aya ta 55 yace innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya Isma'il mai gaskiyar alkawari ne mai gaskiyar yace baba yanka ne zan yi hakuri kuma yi hakuri فلما أسلم وتله للجبين ونادناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا كنت دشي زي ينكا الله يتوفى tufasa. sai muka fanshe shi da rago ‘yan wa haihuwa ni'ima ce kuma dole sai an gode ma ni'imar ubangiji farko hanya gode ma ni'imar haihuwa kasancewa haihuwa amana ce Allah ya baka a cikin tafin Ahmadu bin Hanbal Musnad da isnadi wanda yake mai kyau annabi na cewa sallallahu alaihi cewa babu addini ga wanda ba shi da amana kuma Allah ya faɗa a aya mai lamba 27 cikin al'amfal ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ha'inci Allah da manzansa ku ha'inci amanoninku bayan kun sani yana daga cikin cin amana rashin gode ma nemar haihuwa ka dinga ɗora ma 'ya'yanka ashir ka ƙi kawo su sallah cikin jama'a ka hana mata mutum na kirki da ya zo nemanta da aure saboda kwaɗayin abin duniya ka bambanta kyauta tsakaninsu saboda uwar wannan kaza ne wannan kaza a musulunci babu bora babu mowa to musan cewa ni'ima ce na biyu mu tarbiyya kalmar tarbiyya an ɗauko daga rabba yau rabbi ko rabba yarbu dukkanin su mana ne in ji ragibul asfahani da kuma albaibawi. amma idan ka ce tarbiyya shine hanyar da zaka bi ka ɗora 'ya'ya kan hanya don tabbatar da makasudin zuwan su duniya tarbiyya ke duk abin da za ka yi inda zai kulla connection da mahalicinsu don mai suka zo duniya wannan shi ne tarbiyya kuma haka yana ginuwa ne a bisa karantarwa na musulunci qala Allah qala Rasul qala sahaba dole ka yi ma ruhinsu tarbiyya ka sa iyaka tsakaninsu da kafirci kada kafirci kai farmaki zuciyarsu kar ka taɓa yadda su yi bid'a don bid'a sharri ce bid'a fitina ce malamai na cewa shedan ya fi son bid'a wallahi fiye da babban sabo haka malami suka ce in ji sufyan al-thawri shedan inda za ka kawo masa wato giya da zina da kisan kai ga bid'a zai ce bana bukatar su na fi son bid'a dan munafuka ce takan yi kama da addini ba addini ba. tana da wahalan bari ga wanda ya saba amma duk ilimin mutum ya ce a shagiya sa ce haba mala a shagiya kuma subhanallah amma ya ce salati goma ga annabi sai ka ce ah gaskiya ne ai salati ya ce sai daki kwakwalwan jahili amma inda za ka tambaye shi to ai salati laifi ne to ka tambaye shi idan mutum ya yi maka sallama assalamu alaikum ka ce allahumma rabbana wa lakal hamdu shigo ka amsa sallama amma kuma sai ka ce to ai babu Allahumma rabbana sai muka ce akwai haka Allah ta'ala ce ai to wanda ya salla raka'a ainihin uku sallar juma'a da gangar yace ya kamata a kara kuma ai ba zagi yi ba amma haka annabi ce ai sallallahu alaihi haka Allah ya karanta to kadarin bid'a saboda sanin sirrin bid'a yasa shedan ke son bid'a to bangaren tarbiya ne lalle lalle ka fadakar da ƴaƴa suna iya zuwa ainihin makarantu su haɗu da wasu a ringa ce da su a aika misali maulidin na abu ne ke da asali a rikita kwakwalen yaya to ka tsaka musu karatu mai tsafta ka karantar da su abinda za ka iya kenan Allah zai tambaye ka shikenan ka huta amma baka yi ba Allah zai tambaye ka salanci goma ga annabi bayan sallah a yi mawani fida'u ya mutu addu'ar uku addu'ar arba'in wannan ba su da asali yan uwa masu albarka mun zo bai karantar da mu ba wani kan bai ne malam an je za a binne wasu wani mutum sai naga ana ta zikiri na ce zikiri ba abin da ya fi shi lada a musulunci amma annabi ya yi gawa nawa annabi ya kai rami sallallahu alaihi da zikiri kai kafin san ma na zikiri ne to dole ku yi ma yara tarbiyya gafa haddi fa da Allah ya ce sannan ku sa ido kan abin da suke kallo a talabijin cartoon da computer games da yawa ƴaƴan musulmi suna kallon tom and jerry kai ka ɗauka tom and jerry ne kawai kaga kyanwa na tsalle akwai saƙo fiye da tsallen kyanwa wallahi simpson da sauransu misali fina-finan irin su disney suna da bukata ku kai hari ga kwakwalin 'ya'yan musulmi don ku rusa su babu laifi a kalla amma a kalla da basira amai da hankali ka zauna da 'ya'yanka ka ringa jin ra'ayinsu na ga ranka ya ɓaci me ke damun ka ne sai ka fahimci me ke damunsu a tunani kar ka zamanta ba kullum fuska ɗaure ba ka da lokacin zama da ya ka hadari ne ka ringa shiga ɗakunansu su kuma in ka keɓe musu ɗaki ka ga me suke likawa a hoto hoton a ɗaki. ka ce ku kawo 'yanku ina so in gani wannan muhimmin abu ne nauyin ka ne me suke kallo me suke ji yana daga cikin gode ma ni'imar haihuwa ka ba su abinci akan kari ɗauke su a mota a je duk inda za a je inda ba wuri na haramun ba ne kaɗan kenan cikin abin da ya zama wajibi na iyaye dangane da tarbiyyar 'ya'ya ina roƙon Allah cikin rahmarsa da baiwarsa da kyautatawarsa ya ba mu iko mai ayyamu tarbiyya Allah inda muka karkace Allah ka gyara mana tarbiyyar mu ya Allah ya Allah ka daga musulunci da musulmi ya rabbal alamin don makircin kafirai Allah ka aje mana ya rabbal alamin Allah ka ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali Allah ka taimaki ƙasar mu Najeriya ka tsara mata albarka ka ba ta shugabanni na ya rabbal alamin ka ɗaukaka sunna da dukkanin masu bin da dukkanin musulmi na gari da inda suke rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka imanan sadiqa wa lisanan zakira wa qalban khashi'a wa batnan sabira wa tawbatan qabl ya rabbal alamin اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من من الحقين يا رب العالمين اللهم قنا شر أنفسنا يا أرحم الراحمين Allah ka ji kan magabatan mu da imani ya rabbal alamin marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallu wa sallimu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum